wanda tun lokacin da na yi shiri a kan shirri da yake cikin jawharatul kamali na manta ko a isha fm ne yana ta ba a yi musu adalci ba ya kamata a ba su dama su kare abin da suke kai ya dame ni da waya ya takura to a bisa ka'ida ta shine duk lokacin da ne karatu afuwa mun ɗan samu matsalar network to a ƙa'ida ta duk lokacin da na karatu da ya shafi kan wata aƙida ko wata shakhsiya nakan ba da dama saboda ba don komai ba saboda me shi kai ya tuhunce ni da na da na ƙaga masa kona, danganta masa ko na manna masa ɓata Na ba shi dama ya zo ya faɗi dalilansa kuma nakan yi uzuri ƙila mutum an gama wannan karatu zai zo ba na cewa ba zan ɗauka ba tunda ai na riga na sa numba don kamata yi na yi ma haka amma saboda adalci ba na cewa haka saboda so nake mai shi ya gane mu tattauna in yana da wujja kan abin da yake yi ni ma gamsar da ni gobe sai na yi ai ba mu ce a kan abin da muke yi na wannan zaƙule-zaƙulen mun ce shi ne daidai ba don haka kwata-kwata ba za mu canja ba a'a in muka ga dalili wanda samun dalilin shi zai yi wahala in muka ga dalili cewa wannan shirman addini ne to wallahi za mu karba za mu karbi wannan dalilin amma abu ne mai wahala saboda da kun tsaya kan sunna shine ba ku da shan wahala amma kaucewa ku hanyar manzon Allah duk ya kai ku zuwa ga kokarin kare ƙarya kuma ba ta karuwa da haka saboda adalci ne hannakan nakan saurari wanda zai yi kira na bayan na gama shiri saboda wallahi so nake ya gane ku tsaya zan kiran wannan bawan Allah din da ya zo a gurguje shi yasa to nake ba da dama in ne magana akan ɗariƙa ka zan baka dama zo ka kare ba kun ce shi tijjani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazluhu bi mizani shar'i fa ma wafaqa fa khudhu wa ma khalafa turkuhu to ni ɗalibin shari'a ne mizanu shar'i kuma Didi gwargwado mun fi ƙarfin ai mana wayo a cikinsu da ka zo mu auna mu da kai da mizani na shari'a ɗin shi yasa ku bari in kiransa da Allah afuwan ku bari ne kiran wannan bawan Allah ɗin ku bari ne kiransa da Allah ku bari ne kiransa ku bari da Allah ne kiransa ku bari ne kiransa ya zo bari da Allah ne kiransa kuma ya kamata ka hawo da Allah a yi ta ta ƙari irin wannan damun na gefe ni ba na sha'awarsa ba na sha'awar irin damun nan na gefe shi yasa da Allah ka hauro a yi ta ta ƙari da Allah kasance namiji eh, hawa a yi ta ƙare don Allah zamanto namiji hawa a yi ta ta ƙare don Allah kasance namiji ƙari don Allah wallahi cikin abin da nake faɗi na littattafanku wallahi ina faɗi ne bi kulle kowacin wallahi A, ah, to tsayan ƙara kira ba matsala zan ta kira gila ko yana yin wani abu ne kuma yana wani abu ba matsala zan ba wa 'yan uwansa ne kila ko yana wani abu ne zai iya ƙara maimaitawa na bawa ƴan uwansa amma dai in yi min haka gaskiya bai dace ba bai min adalci ba ko dai ya fi so daman a yi rufa-rufa ne tsakanin ni da shi to yanzu dan Allah abin da ba za ka iya kare shi ba a gaban alkanawi da shi kake fata ka je ma Allah dan Allah bai kamata ka yi tunani ba dan Allah ni fa abin halitta ne fa Allah ne ya halicce ni amma baka iya zuwa gabana ka kara batan ba dan Allah baka jin kunya ka je wa mahaliccinmu da ni da kai gaba ɗaya da wannan abu dan Allah dan Allah baka kunya ka je wa Allah da shi kana tsoron ka zo gaban alkanawi ka kara abin da ka yadda da shi kai imani da shi kake bautata wa Allah da shi kana tsoro to yanzu dan Allah baka kunyar ka je wa Allah da wannan abu zan ƙara kiran ka so ɗaya daga shi in baka ɗauka ba na bakka kuma zan sace karantowa na maimaita na gani ko wani zai fito ya taimaka ma bai kamata ba duk inda kuka gan mu gudu kuke ku karan kanku kun san baku da gaskiya wallahi kun san akan bata kuke wajahadu biha ne an anfusuhum zulman wa uluwan wallahi sun yi imani akan bata suke sun yi imani yan bid'a ne su sun karkace wa sunnan manzo Allah sun yadda da wannan kaga kira uku zan ma daga shi kuma sai dai in ƙara tishi kuwa Allah ya sa mu dace shi yasa ku rabu da shi kawai zan sake maimaita wato zan maimaita wajen ai na faɗi na ce jawharatul kamali ba sharrici kaga ba a ma je zuwa ga fassarar ta ba kaga rushin haƙa'iƙ ɗin nan <laughs> wallahi ba a je zuwa ga fassarar ta ba ma kenan da za a shiga fassara kuma shehu tijjani ne zai fassara mana ita da sauran shehunan ɗariƙa da za a shiga fassara ka ji abin da kake faɗi cikinta wallahi da ka ji kunyar a nuna ka a ce kana karanta ta wai wannan ma ba a shiga kofar fassara ba kenan ba a ma shiga kofar fassara ba da an shiga kofar fassarar wallahi sai ka ji kunyar a nuna ka a ce kana karanta ta wallahi zan sace maimaitawa to zan nuna inda ta zama shirri jiya a tiktok ku yi haƙuri yawanci karatuttukan yanzu duk sun koma tiktok yawanci duk sun koma tiktok ku yi haƙuri amma haka jiya a tiktok in ka ga yadda muke tarfa nan 'yan ɗarikan wallahi sai kai musu kuka sai ka tausaya musu ka ga mutum yana naniƙe da ɓata yana ɗauke da dakon kafirci ya zo gabanka ya kasa kara kafircin ya kasa kara wannan bata din da aka dora masa da kwansa kaga mutum yana ikirari bai san yanda manzon Allah yake zikiri ba bai san tsarin zikirin manzon Allah ba amma ya san tsarin zikirin Shehu Tijjani kamar kai kuka abin takaici mutum yazo a ɗauko shi ana bashi magani kaga mutum kana tausayinsa yana da awon musulunci a baki amma an masa cuwa-cuwa ya haɗu da 'yan kwanta-kwanta na imani ya haɗu da 'yan kidnafin na imani sun masa musanye sun kwace mai kyan sun bashi fek kuma yana tinkawo da wannan an zo kuma ya kare ya kasa wallahi sai ka hau tiktok shi yasa ku yi haƙuri 'yan facebook duk yawanci karatun ya koma can kuma kwata-kwata a hali suna mun yi bake-bake a wajen mun kwace in muka fito gudu suke in suka fito bin su miki in kuma muka tarfa <laughs> yanzu nan zaka ga guri ya cakuɗe za ka fara jin sun fara zage-zage yanzu sa yi bulokin har na koma yanzu in zan shiga gidansu in suka ɗauko jahilin pro ba na iya shiga da account ina mai na. sai dai nayi yi ba na shiga da wani account har wani account na bude, na sa masa suna Muhammad Majuzubi <laughs> wallahi saboda kawai in ringa tarfa jahilan pro amma in suka gannu gudu suke kuma ina shiga suna jin muryata zaka ji suna alkanawi ne alkanawi ne wallahi hankali ya tashi hauka ya tashi mahaukaci ya tada hazo daga ƙarshe ai bulokin to zan sake maimaitawa zan kuma bada dama wallahi bana so sai na manna ma bata wallahi ba na ba kenan so nake yi ka iya kara batan da kake kai ka zo da wujjar na sa ma ita a fefe na nuna ma ba wujja ka rike ba ba reshe ka kama ba ganye ne Waduwa za ka yi wanwar za ka waɗi lai samu dace zan sake maimaitawa zan sake maimaitawa jawharatul kamal na ƙara faɗi sharri ce ga abubuwan da na karanto ba zan ba ku da yawa ba cikin jawahirul ma'ani wanda ke da kitabun rimah a can a ƙarshe cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da uku ga abin da shehu tijjani ke faɗi wai manzon Allah ya gaya masa cewa wala tuqra'u jawharatul kamali illa bi taharatil ma'iyati la bi turabiyyati li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yahduru 'inda qira'atiha wai wala tuqra'u jawharatul kamali ba a karanta jawharatul kamali illa bi taharatul ma'iyya sai da tsarki na ruwa sai da alwala la bi turabiyyati ba da tsarki na ƙasa ba wato ba da taimama ba dan Allah wannan ba ta shiri'i bane kamar an tambaye shi meye dalili sai ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haduru yana zuwa yana halittowa inda kira'ati a yayin karanta ta kamar dai jawharatul kamali kiranyi ake wa manzon Allah da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar kiranyi suke wa manzan Allah da jawharatul kamali wai manzan Allah yana zuwa a ina manzan Allah yace yana zuwa ya fa ba mu labari cikin hadisi bai ce mana yana zuwa ba shi yasa ma mala'iku Allah ya wakilta su ya ware su kawai aikin da wa'annan mala'iku suke shine su isawwa da manzan Allah sallama al'ummarsa amma nan sun ce yana zuwa kai a wani wajen cikin jawahirul ma'ani zuwan suka ce da jikinsa da ruhinsa yake zuwa tsaya in nuna muku wajen suka ce da jikinsa da ruhinsa hakan yake zuwa dan Allah zaka iya kare wannan dan Allah ina manzon Allah ya faɗi yace yana zuwa da jikinsa da ruhinsa a ina gashi nan a cikin kitabun rima wanda ya rabu da jawahirul ma'ani wanda yake a can a ƙarshe in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na 366 suka ce annal auliya a yarawna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ƙazatan wai lalle waliye suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a farke wa annahu sallallahu alaihi wasallama lalle shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yahduru kulla majalisin yana halattar kowane majalisi ina ne yake halatta au makanin ko kuma kowane waje yana zuwa arada da yayi nufin yaje bijisadihi da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa ina manzan Allah ya ce yana zuwa da jikinsa da ruhinsa kowane waje sannan kuma wa annahu tasarrafu wai kuma lallai manzan Allah yakan jujjuya al'amura kaji ko haka suke sai su kirkiro abu ba manzan Allah ne ya faɗi badan shewunansu su samu Ka ganin sun ce wa annahu yatasarrafu cewa manzon Allah yakan yi tasarrufi ma waya siru, haisu sha'afi a aqtaril ardi fil malakuti yana tafiya kuma yana kewayawa duk inda ya so yana yawo cikin sassan duniya kaga suka ce yana jujjuya al'amari yana tasarrufi kaga sun tabbatar masa da abin da bai tabbatar wa kansa ba saboda in ka yarda sai a ce shehu ma kad khassani bil ilmi wata surifi in qultu kunya kun bila taswifi saƙani al-latifu hawa kankan war a atani maqama kunkun kaga sun fara cewa wa annahu ya tasarrafu wa manzan Allah dan in ka yarda sai a ce ma a ai shi manzan Allah yana hakan ne kasancewan mu'ujiza shi kuma walihi zai yi hakan ne kasancewarsa karama zai yi sai a ce ma jaza an yakuna mu'jizatan li ya juza an yakuna karamatan li waliyin ai duk abin da ya yuyu ya zamanto mu'jiza ga wani annabi to zai yuyu ko menene ya zamanto karama ga wali Shehu Ibrahim a cikin Kashiful Ilbasi ya kai mutuka yace kai wala farqa bainahuma illa tahaddi ala sahihil maqbuli yace babu bambanci tsakanin mu'ujiza da karama sai dai ta haddi kawai kaga nan wa annahu ya tasarrafu saboda ai su ce shehu ma yana yi wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati da yawa shehu tijjani kuma har ya mutu fa yakan yi wannan tasarrufin dan atta a cikin addurratul kharida sheikh abdul wa'id an-nazifa as-susi da yazo fassara wannan bai <coughs> da yazo fassara wannan baitin wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi cewa ai wa kam lahu radiyallahu anhu wa anna bihi hayyan wa mayitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace da yawa shehu tijjani yakan jujjuya al'amura cikin halittu lokacin da yake da rai hakan ma bayan ya mutu ba su zo nan ba sai da suka fara tabbatarwa da manzon Allah yahduru kulla majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi wa annahu yatasarrafu wa yasiru aisu sha'a fi aqtar al-ard fil fil malakuti sai da suka fara tabbatarwa da manzon Allah saboda in ba a fara tabbatarwa da manzon Allah ba sai ka ce a ah, ko annabi bai samu ba sai shehi shi ma manzon Allah ba shine target ba shehu ne target ɗin. haka kuma suka ce wa huwa bi hay'atihi allati kana alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu shay'un wa annahu mughayyibun 'an al-absar kama ghayyibat al-mala'ikatu ma'a kaunihim ahya'an bi ajsadihim an أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو Suka ce aka manzon Allah ke kewayewa yake kewayawa yake yawo a sassan duniya da jikinsa da ruhinsa yake yin tasarrufi shi din amma an katange shi ga barin idan duna ba a ganin sa kamar yadda aka yi wa mala'iku tare da cewa su ma suna da jukkuna amma an katange su gabarin barin idan duna ba a ganin su wai idan Allah ya so wani bawa ya ga manzon Allah din sai ya dauke masa wai hijabi sai ya ganshi a wannan hay'at tasa to shi yasa a cikin jawharatul kamali in kana karantawa suka ce manzon Allah zai zo li annan nabi sallama ya haduru inda qira'atiha injuwa kiranye kenan za ku yi manzo Allah ko sai ku karanta dan yazo waɗannan mutanen wallahi ba su da kunya wa janibin manzon Allah wallahi kai ka isa kai wa annabi kiranye wa? shewun ka dinwa wai yana zuwa ina yace yana zuwa ya ya ma san wani abu jawharatul kamali ma ya ma yi ma magana akanta sammu na rijalakum aina isnadukum al isnadu min addini laula al isnadu laqala man sha'a ma sha'a al isnadu silahul mu'min na'an ummatul isnadi aina isnadukum manzo Allah yayi magana kan wani abu mai hada da kafirci wai shi jawharatul kamali a ina manzon Allah yayi magana har yace yana zuwa in ana karanta ta a ina kaga nan an ce ba a karanta ta sai da kaza an gane to waye ta shiri'i waye isa ya ce abu kaza ya halatta abu kaza ya haramta in ba Allah ba ko kuma ya turo manzan Allah ya yi bayani to amma sun ce la tuqra'u jawharatul kamal illa bi taharatil ma'iyati la bi turabiyati akai wa manzo Allah ƙarya kuma li anna nabiyya sallallahu alaihi ya haduru inda qira'ata a ina ya faɗi wannan yana daga cikin abin nan muka ce sharri ne a ciki babu mafi sharri game da wannan da zan ambata dan Allah ka duba cikin dai jawahirul ma'ani wanda ke da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na biyu shafi na 235 tsaya ka ji abin da suka ce Shehu Tijjani ya ce man dawama alaiha sab'an inda naumi ala taharatin kamilatin wa firashin tahirin yaran Nabiya sallallahu alaihi wasallama wai duk wanda ya dawwama kan karanta jawharatul kamali kafa bakwai yayin kwanciya bacci akan shimfiɗa mai tsarki yana da tsarki cikakken tsarki wai zai ga annabi yaran nabi sallallahu alaihi wasallam wai zai ga manzon Allah tsaya ka ji sharrin da yake cikin wannan sharri na farko da ke cikin wannan raba mutane da azkarun naumi na Manzon Allah Manzan Allah ya koyar da zikirai na kwanciya bacci to ana so a karkatar da kai ga barin zikiran da manzan Allah ya koyar sai aka zo ma da jawharatul kamali kafa bakwai sai abu na biyu aka bata wani falala wanda ya ma falalan na manzan Allah ɗin, dan a cikin azkarun nau zikirai na bacci da manzan Allah ya koya mana ba inda ya ce in kai za ka gan shi sai nan aka zo aka ce to in ka karanta jawhara ɗin za ka gan shi da Allah waye bu zai so ya ga manzan Allah ba dan Allah sai aka kwadaitar da kai wa falalar ƙarya don a raba ka da wancan aka yi wa sunan manzan Allah juyin mulki azkarin nau na manzan Allah suna ta yawa amma sai aka ɗauke ka daga wannan aka ce ma to wanda ya dawwama yana karanta jauhara kafa bakwai zai ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ƙarya ne wa annabi ina yace za a gan shi in an kara daman ya ya ma ma batun wani abu wai shi jauhara a ina wa ya rawaito a wani littafi ina isnadin ya inganta ya inganta shi sai aka bashi falalar da yafi na manzon Allah kaga sai ka karkata ka ban na manzon Allah kai wanda zaka ga manzan Allah a bacci ga azkar nan da yawa bismika allahumma amutu wa ahya ko bismika allahumma ahya wa amutu ga wani wanda manzon Allah ke yi bismika rabbi wa da'atu jambi wa bika in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihina haka manzon Allah ke yi yace bismika rabbi wa jambi da sunanka ne ya mahalicci na ya mamallaki na ya mai jujjuya al'amura na na ajiye ɓangaren jikina na kwantar da ɓangaren jikina da sunanka ne wa bika uhu? kuma ya Allah da kai ne nake ɗauke shi don wani daga sanda ya kwanta sai dai a tada shi wani ciwon ɓarin jiki ya kama shi yanzu kana kiran Allah kana sallama masa komai da sunansa ne kake kwantawa da sunansa ne kake tadawa sannan manzon Allah ya ce wa Allah ya in amsakta nafsi in ka riƙe raina ya Allah farhamha Allah ka ji kanta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 wacce kuma Allah bai kaddara ba sai ya sake ta zuwa wani lokaci manzon Allah na gaya wa Allah fa in amsakta nafsi farhamha zai kwanta bacci wa in arsaltaha farhamha amma duk kun karkatar da mutane kuka ce jawharatul kamal kafa bakwai za ai za a ga manzon Allah dan Allah wannan ba shirri bane da yawa ba su iya azkar na manzan Allah ba ji abin takaici a TikTok zan yi posting din abin anan wani ya zo ya tabbatar manzan Allah yana da zikirai amma bai iya ko ɗaya ba a ciki Koɗaya! amma ina tambayarsa tsarin na shehu tijjani sai ya ringa faɗi akan yi kaza akan yi kaza yace kuma ya yarda da wannan jawharatul kamali kafa bakwai yana ma karanta ta amma bai san na annabi Muhammadu ba sai na shehu tijjani dan Allah wannan ba sharri bane kai za in ƙara guda ɗaya akwai abubuwa na sharri da yawa cikin jawharatul kamal wannan sharrin dai shine sa mutane su wa sunnan manzon Allah tawaye su yi wa azkarun manzon Allah tawaye su daina addu'ar bacci da manzon Allah yake yi a haɗa su da jawharatul kamali ƙafa bakwai za su ga annabi muhammadu a ciki Ta wannan sharri ne bid'a kenan ai shi yasa sheikh usmanu bin fodiyo yake faɗi cikin wasiƙatul ikhwan yace wa'lamu anna ash-shaytana adafa al-bid'ata ta kulli sunnatin yace ku sani cewa shedan ya jingina bid'a karkashin kowace sunna sunna ne a wajen in yazo sai ya saka da bid'a bid'a sai ta zo ta yi wa sunna juyin mulki kuma sai kaga an koma bid'a ce ta dawo sunna sunna ce ta koma bid'a duk aikin shewunan nan kenan su raba ka da na manzon Allah su saka akan wani tsari daban tsaya ka ƙara jin wani in ka ƙara komawa dai cikin juzi'i na biyun jawahirul ma'ani dai juzi'i na biyu mai kitabun rima a can a ƙarshe shafi na ɗari biyu da talatin da biyar tsaya ka ji wani ya ce wai manzan Allah ya ambata game da jauharatul kamal cewa anna man ha lallai duk wanda ya lizamce ta yi ta yin jawaratul kamal kai ta yi aziya da min sab'i marratin fiye da su bakwai kana ta yi kana ta yi me shi in yana yi yu'ibbu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mahabbatan khasatan wai manzon Allah zai so shi soyayyen ma keɓantacciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma wala ya mutu bu zai mutu ba hatta ya kuna min al-awliya ya hasse ya kasance daga cikin waliyai kaji fa da Allah waye bu zai so ya kasance daga cikin waliyai ba amma fake ce falala ce ta fake sai dai waliyin shedan dai ka kaurace wa zikirin manzon Allah ka kama wani wai ka zama waliyin Allah sai dai waliyin shedan tabbas zaka kasance daga cikin waliyai amma na shedan dai ba dai na Allah ba don waliyan Allah sunnan manzan Allah suke tsayawa don waliyan Allah azkarun manzan Allah suke yi ba su da wani zikire kwata-kwata ba kun ce ku sufaye bane ku hatta ahalu suffa da kuke cewa su ne duk da yake sabani ne kuma kun ce ta nan ne aka samu <coughs> sufanci to da Allah suna da wani zikiri da suke yi banda zikiran manzan Allah dan Allah zikirin safa na manzan Allah suke yi na yamma na manzan Allah suke yi na kwanciya bacci ba jawharatul kamali suke karantawa ba zikiran manzan Allah suke yi to ta yaya zaka kama abin da basu kama ba wai ka ce kai hanyar su kabi wai so kake yi wai kai koyi da su a'a kai dai koyi dai da wayansu amma ba da su ba to ji wannan aka ce wai duk wanda ya lazimci jauharatul kamali fiye da su bakwai kana yi ka lazimce shi to wai manzon Allah zai so ka soyayyan ma bantacciya ta Allah ya Allah ya ji kansa sahabban manzan Allah Allah isakanta musu da abin da bai taba sakawa sahabban wani annabi ba kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka duba yanda suke kokawa don su samu shaidar soyayyar manzan Allah don su samu shaidar soyayyar Allah manzan Allah ya ce rayata gadan rajulan yu'ibbu rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha haka suka yi haka suka yi sayyidina Umar yace bai taɓa sha'awar shugabanci ba sai a wannan lokacin saboda manzan Allah ya ce gobe zai ba da tuta ga wani mutum gashi ya samu shaida yana son Allah yana son manzan Allah Allah ma yana son sa manzan Allah ma yana son sa Allah zai yi buɗe a hannunsa suka ringa ƙiyamin laili za a samu shaida soyayyen manzan Allah sannan manzan Allah ya ce ina sayyidina Ali aka ce huwa yashtaki ainihi idanunsa suna ciwo ya tura aka zo da shi aka kamo shi aka taho da shi manzan Allah ya sa hannayensa masu albarka ya shafi idan sayyidina Ali ka ya kumbi bihi waj'un kai ka ce ma babu wani ciwo kwata kwata sallallahu alaihi wasallam take ya warke ka duba inda sahabbai suke kokawa don su sami shaida na soyayyar manzan Allah cewa suna son manzan Allah manzan Allah yana son su amma nan kaji mallazama mallazamaha duk wanda ya lazimci jawaratul kamali azyada min sab'i marratin fiye da su bakwai yu'ibbu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mahabbatan khasatan kai gashi anan kana karanta jawara zaka samu sa'annan wala ya mutu bu zai kuma mutu ba atta ya kuna minal auliya sai ya kasance daga cikin waliyai dan Allah nan ba sharri bane dan Allah nan ba sharri bane dan Allah dan Allah nan ba sharri bane an raba ka da zikiran Annabi Muhammadu an hada ka da wa'ansu an fara kiran sallah da haka zan yi alwala da haka wa'anda za su kira su kira ku yi kira ma da Allah na ma ba ku wajen ma ku rike in je in sallah in kuma wancan ya zo ko da yake wancan in ma ka zo bu za ma mu bakka akai ba ka yi barna ka batar da al'umma Allah ya sa mu dace da za ku bari zan katse zan dawo in an idar da sallah insha Allah in ma shi ya zo za ma mu ji mun dai gama biyowa da ka duk wanda yake ganin zai iya ba mu bayani akan wannan sharrin da yake cikin nan to ba matsala